à l'écoute de VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magaran na jamhuriyar Nijar a kan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A jamhuriyar Nijar ana iya samun mu a wasu tashoshin FM amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da niyya sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 200.5. A Ghana kuma ana iya samu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro tamar abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman. wanda a yau zai zo muku daga nan birnin da magaram tare da taimakon ofishin muryar amurka da ke birnin yamai To a cikin shirin za a ji cewa kungiyoyin fafutuka na kasashen Afirka suka bayyana shirin gudanar da wani taro na daban da nufin kalubalantar shawarwari da taron birnin Montpellier na kasar Faransa zai tsayar a taron kasar ta Faransa da nahiyar Afirka da ake shirin gudanarwa a makon gobe. A Najeriya kuma hukumar da ke kula da sa ido akan kudaden da ake samu a harkar man fetur da iskar gas da kuma ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wato neti. na shirin amfani da wasu dabarori da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar bayan koma bayan da aka samu sakamakon cutar corona. Akwai hira ta musamman da Madina Dauda ta yi da jami'in gudanarwa na wannan hukumar Alhaji Basir Gafai a kan wannan batu. Har ila yau a Najeriya wasu magoya bayan jam'iyyar APC a jihar Taraba sun koka sakamakon rashin zuwan kwamitin da zai saurari korafe-korafe da aka samu a zaben shugabannin kananan hukumomi a jihar su akwai shirin na kasa da sharhin jaridun ghana amma sai bayan an saurari labarun duniya daga washington dc Assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran. Jiya Laraba, gwamnatin shugaba Joe Biden na Amurka ta amsa cewa ta tura ma kasar Haiti dala miliyan biyar da rabi don taimaka ma masu neman mafaka da aka mayar da su Haitin daga Del Rio, jihar Texas ta Amurka. To amma ta yi watsi da rahotannin da ke cewa ta biya kasar Haiti ne don ta karbi bakin hauren da ta ƙisu Wannan ba gaskiya ba ne a cewar mai magana da yawun fadar white house jan saki yayin da take amsa tambayar muryar amurka game da rahotannin waɗanda suka yadu sosai a kafafen sada zumunta a haiti ta ƙara da cewa e mana mun yi ta bayar da nau'ukan taimako na jin ƙai wani mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen amurka ya gaya muryar amurka cewa za a tura kuɗi ma wata cibiyar majalisar ɗinkin duniya wadda ke taimaka ma 'yan heti wajen dubu hudu da aka mayar da su kasar a tsawon ranakunsu na farko da komawa kasar jiya laraba taliban da china sun yi kira ga kasar amurka da ta daina tura jiragenta marasa matuka suna shawagi a sararin saman kasar afghanistan suna masu cewa hakan ya saba ma yaucin kasar ta afghanistan da kuma yarjejeniyar da aka cimma kwanan nan mun yi ta ganin amurka na ta saba ma dukkan ka'idojin yanci na duniya da dokoki da kuma tabbacin da ta bayar ma daular ta islama a doha kasar qatar saboda jiragen amurka marasa matuka na kutsawa cikin sararin saman kasar afghanistan mai daraja a cewar taliban a wata takardar bayani Ƙungiyar mai da'awar musulunci ta yi nuni da yarjejeniyar da ta cima da Amurka a watan Fabrairun shekara ta ashirin wadda ta tanaji janyewar sojojin Amurka daga ƙasar. A watan jiya aka kammala janyewar wadda ta kawo ƙarshen shiga yakin Afghanistan da ƙasashen duniya suka yi na kusan tsawon shekaru ashirin. bacin rai kan irin tsarin da aka bi wajen kawo ƙarshen yakin da amurka ta shafe shekaru wajen ashirin tana yi a afghanistan ya rikide zuwa dami a rana ta biyu ta zaman jin ba'asi da 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka suka yi jiya laraba inda wasu 'yan majalisar suka buƙaci manyan jami'an tsaron ƙasar da su ajiye aikinsu a yayin da kuma wasunsu suka yaba masu saboda abin da suka tabuka a mawuyacin yanayi Sauke-sauke mafiya tsanani sun fi fitowa ne daga 'yan republican waɗanda akasari suka yi ta caccakar shugaban amurka joe biden saboda tsarin da ya bi wajen kawo ƙarshen yakin wanda tsarin ya saba ma shawarwarin da manyan jami'an sojin amurka suka bayar ko ma menene ra'ayinka game da shawarar janye sojoji daga afghanistan ina ganin dukkanmu za mu yarda cewa wannan janyewar bala'i ne muraran a cewar dan majalisar wakilai mike rogers babban dan republican a kwamitin majalisar wakilai mai kula da harkokin soja a jiya laraba soke-soke masu alaka da siyasa sun yi zafi ta yadda shugaban kwamitin dan democrat adam Schiff ya yi ta tarar numfashin masu magana yana ta yin watsi da muhawarorin da ya kira tsagwaron munafurci. hafsan hafsoshin sojin amurka janar mark miller ya gaya ma kwamitin cewa da an bar sojojin amurka wajen 2,500 a afghanistan watakila da hakan ya taimaka wajen karfafa ma gwamnati da kuma sojojin kasar gwiwa kuma mai yiwuwa da ya tsaida faduwar da gwamnatin ta yi a tsakiyar watan agusta jiya laraba mai magana da yawun majalisar ɗinkin duniya stefani dujarik ya yi gargaɗi kan yadda kiwon lafiya ke surkucewa a afghanistan wadda 'yan taliban suka kwace shugabancinta a watan agusta biyu bayan janyewar da sojojin amurka da na ƙawanci suka yi bayan shafe shekaru ashirin a ƙasar a wani jawabi ga 'yan jarida da yakan yi kulle yomin dujarir ya ce akwai ƙarancin kayan kula da lafiya kuma masu kamuwa da cututtuka irin su kyanda da zawo na ta ƙaruwa an kuma rage daukar matakai kan covid-19 kuma cutar shan inna ko polio ta sake kunno kai mai magana da yawon majalisar ɗinkin duniya ɗin ya ce hukumar lafiya ta duniya who ta ba da rahoton cewa kashi goma sha bakwai cikin ɗari na wuraren jinya wajen dubu biyu da ɗari uku waɗanda a da bankin duniya ke ɗaukar nauyinsu su ne kawai a yanzu ke cikakken aiki kuma ko su ɗin ma kashi biyu cikin ukunsu magungunansu sun kare. A ƙarshe, 'yan bindiga sun bindige wani fitaccen shugaban al'ummar musulmin Rohingya a sansanin 'yan gudun hijira a yammacin ƙasar Bangladesh, a cewar mai magana da yawon Majalisar Ɗinkin Duniya da kuma 'yan sandan yankin. Wannan ya biyo bayan wata da watanni da aka shafe ana ta fama da karuwar tashe tashe hankula a sansanin 'yan gudun hijirar wanda shine ma ya fi girma a duniya. madalla labarun duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da shirye-shiryen taron kasar Faransa da kasashen Afirka. Inda yayin da ake shirin gudanar da wannan taro na makon gobe, ƙungiyoyin fafutukan kasashen Afirka suka bayyana shirin gudanar da wani taro na daban, da nufin ƙalubalantar shawarwarin da taron na birnin Montpellier ya tsayar. duk da cewa gwamnatin faransa ta bayyana fatanta na samun halartar jami'an fafitika a wurin wannan babbar haduwa ta bitar hulɗar faransa da nahiyar afirka kamar yadda shugaban kungiyar la page a niger michael zodi ya bayyana a hirarsu da suleiman muni barma muna nan muna shirya babban takarda jawabi da zamu hiddo zamu wasa cikin jawabin nan insha Allah za mu hada masaloli da Afirka yake samu eh, da wannan aiki da Faransa da yake nan mishi shi dok wannan duka mu za mu yi wannan takardar nan za mu hiddo shi kowa zai gani menene muke haninta menene muke so ga Faransa aka ce mu samu inkin kanmu amma kas mun gano har yanzu inkin kanmu ba mu same shi ba mun gano ba wani abu ne in muna so mu yi abu sai mun shawara da faransi faransi zai ke mun ku ku yi kamar mu yaran shi ne insha Allah kuma eh, da abokanmu muna nan muna lissahi za mu yi wannan da ake ke mishi control forum taro kishiyan wannan taro da faransi ya kira mu insha Allah za mu kwatanta ma mutane eh, abin da faransi yake ma kasashen mu ba daidai bane ba kuma za mu kara gwagwarmawa bisa waɗannan abubuwa da waɗannan masalolwa da yake hana ana kasashen mu ci gaba za mu taro a wayan maska da mutanen mu sun gani kullum Eh, shekara biyu zuwa shekara biyu suna kirayo eh, shugaban kasashen afirka sun gano shugabannin kasashen afirka ba su biya musu bukata tun dai ba su da goyon bayan al'umma kasamsu saboda shi ne suka ce to waɗannan kamar leader d'opinion kamar yan su horon hula yalla in sun kirayo su suna iya su canza abu tun dai ba su iya su aikata shi cikin kasashen su tun dai al'umma ba su yarda ba duk saboda shi ne suke so su kirawo yan kungiyoyin horon hula don su ma su maida su kaman eh, shugabannin kasashen afirka yadda ake musu to waɗannan ba mu iya yarda da su tun da kan mage ya waye duk ba su iya nuna abin da suke so michael zodi kenan shugaban kungiyar turnon la page a su da suleiman muni barma To yanzu kuma sai tarayyar Najeriya inda hukumar da ke kula da sa ido kan kudaden da ake samu a harkar man fetur iskar gas da kuma ma'adanan karkashin kasa wato neti ta ce za ta yi amfani da dabarun jan hankalin al'umma wajen ganin an samu biyan bukata ta hanyar tattaro kudaden shiga da za su taimaka wajen farfado da tattalin arzikin ƙasar da ya karye sakamakon cutar corona. wakiliyar sashen hausa na muryar amurka abuja madina dauda ta yi hira da jami'in gudanar da hukumar alhaji bashir gafai a kan wannan matakin ga kuma yadda hirar tasu ta kasance za mu je mu kai ziyara ta wayar da kai ga iyayen al'umma iyayen ƙasa da gwamnatin jihar katsina da 'yan majalisa za mu je mu tantauna da su mu sanar da su muhimmancin wannan kula da ma'adanai da muke da su wanda shi ma'adani wato arziki ne na al'umma shugabanni su kuma wakilan al'umma ne saboda haka jama'a su gane kasu su ba da goyon baya ga bata gari masu zuwa suna haƙo wa'annan ma'adanai wato ba bisa ka'ida ba su ba da haɗin kai da gwamnati domin ita gwamnati da abin ta samu to na jama'a ne shi ko mutum in ya zo samu abu nashi ne na kanshi saboda haka idan jama'a suka ba da goyon baya da haɗin kai suka taru aka kula da wannan ma'adanai da ke cikin ƙasa to lokacin da gwamnati za ta ba da izinin kamfani ya zo ya haƙi wannan ma'adani to gwamnati zai ba kasanta kasanta in ya bata kasanta ita kuma za ta zo ne ta kashe ma jama'a a yi masa hanya a yi masa asibiti a yi masa makarantu a kula da lafiyarsu da kuma bukatu na yau da kullum. to ganin cewa kana wakiltar arewa ta tsakiya kuma ka ba da bayani cewa katsina tana da ma'adanai bila adadin daga ina za a fara wannan shirin wayar da kan. da gida zan fara za mu fara wannan bikin kaddamawa da kai ziyara a duka ƙananan hukumomi domin mu katsina muna da ma'adanai kusan kala talatin da biyar biyar a kowane yanki jihohinmu talatin da hudu amma muna da adane kusan ko ina a ƙananan hukumomi to saboda haka muna so mu wayar mu jama'a a kai na communities daban-daban inda ke da wannan ma'adanan da ma inda babu domin su gane mahimmancin wannan arzikin na jama'a ne ita kuma gwamnati ita ke da haƙƙin kula da haƙo wannan ma'adanan da tallata su da in an sayar kuɗin da aka samu a dawo a kashe al'umma a yankunan su so wannan kudirin nake da shi kana kuma zan zaga duka jihohin nan guda bakwai kamar yadda ne a gida ka katsina kuma zan zaga jihohi guda bakwai bakwai mu ziyarci jama'a al'umma tun daga ƙauyuka da cikin birane mu sanar da su mahimmancin kare wa'annan ma'adanai ka a bari ɓata gari da bargurbi su zo suna fakewa da wasu ƙananan mutane a cikin yankin suna haddasa fitinu ana raba hankalin mutane ana ɗiba dukiyoyi ana tafiya da ita domin kamar gol da zinari gol ƙwara ɗaya wanda za ka sa cikin ajihu kuɗin shi ya na gangan man fetur tsada shi a kasuwar duniya idan mutum ya ɗauki guda goma ƙwarori guda goma ya haye ya tafi wata ƙasa kamar dubai can za a je a narka a yan na zinari jami masu tsada kuma daga nan a ɗauki kuɗi a je a so su a dawo na Najeriya. So zinari wanda zai cika maka hannu ya fi kuɗin gangan mai guda ɗaya. Saboda haka ya kamata mu sa ido gun wa'annan dukiyoyi na ƙarƙashin ƙasa mu ga yadda za a amfana da su kamar yadda ya kamata. Akwai zargin da ake yi cewa da haɗin bakin masu faɗa a ji ake haƙo ma'adanan nan ba tare da izini ba. Kuna da wannan labarin? Kamar yadda kuka ce akwai 'yan ƙasa da 'yan ƙasar waje. Idan ka ake zuwa ɗibi abin nan ka hana a shigo ka zara ido to ai za a lallashe ka ko kuma a biyo ma ta wace hanya kake so ai so na ɗaya dai akwai tantaunawa wadda daga wajen wannan tantaunawan nan aka wayar da mutane da kai suka san haƙƙin su to kamun a zo a yi musu ta ƙarya ɗiba abin nan za a zo a nemi fahimtar su dan tauna su a yi musu wani abin zai kyautata in mun kalli yan mu na kudancin ƙasar nan man fetur da ake ɗiba akwai tallafi da ake bada akwai corporate social responsibilities nan masu haƙo mai suna zuwa su yi musu asibitoci su ɗau yaran su su kai su makaranta su biya musu kuɗin makaranta cikin gida da ƙasar waje su gida musu hanyoyi su gida musu ah, makaranta makarantu su gina musu asibitoci to mu ma masu haƙa wannan ma'adanan su zo su rika yi ma al'umman mu haka ba a jira kuma gwamnati ba an ɗebi duke ƙasar ba kana kuma ita gwamnati ake jira ta zo ta asibiti ta hanya ta makaranta a'a masu haƙo wannan abin a ce to za mu ba ku lasin amma me za ku yi ma al'umman gundumar yankin da ake haƙo wannan abu abin da za mu zo mu wayar ma jama'a da kansu kenan su san da wannan Alhaji Bashir Gafai jami'in gudanar da hukumar neti a hirarsu da Madina Dauda a Abuja. To har yanzu dai muna tare da ta Najeriya inda biyo bayan zaben shugabannin kananan hukumomi na jam'iyyar APC a kasar. Uwar jam'iyyar ta kasa ta kafa wasu kwamitoci domin sauraron korafe-korafen da aka samu kan wannan zaben. To sai dai wasu magoya bayan jam'iyyar a jihar ta Taraba sun koka sakamakon rashin zuwan kwamitin na jihar su. Ga dai ƙarin bayani a wannan rahoto na Salisu Muhammad Garba a jihar ta Taraba. Alamu dai na nuni da cewa har yanzu tsugunno bata kare ba a yayin zaben shugabancin kananan hukumomi na jam'iyyar APC a jihar Taraban. Wasu yayan jam'iyyar APC na jihar Taraban suka yi korafi kan cewar uwar jam'iyyar ta kasa ta nada kwamiti domin sauraron korafe-korafen bayan zaɓe wadda har zuwa wannan lokaci dai ba wata kwamiti da ta zo jihar Taraban domin sauraron korafe-korafe na bayan zaben. Alhaji Abdullahi Ade memba ne a jam'iyyar APC a jihar Taraban wadda ya korafi sakamakon rashin zuwan wannan kwamitin. Korafi muke da shi tun daga kasa har sama muna kira ga shugaba mai mala da cancancansa ya kamata ya dubi wannan koken mu a kasa an naɗa kwamiti da za je na jin koke bayan zaɓe wato su ne appeal committee kenan bayan congress na local government lahi lazi la ila illa huwa appeal committee na taraba state ba su zo ba wallahi babu mutum da ya zo idan ya bi jirgi za mu sani idan ya bi moto za mu sani domin mun sa mutane mu 24 hours suna zaune a sakatare tun ran da sakatare ya fitar da circular na cewa ga ran da za a zo appeal za su tafi jihohi har zuwa yanzu da nake magana da kai na billahi billahi la ila illa babu wani memba na kwamiti da ya zo taraba shi ma a nashi bangaren honorable sani abdullahi tulo shi ma dai ya biyo bayan takwaran nasa ne da kuma kira ga shugaban jam'iyyar na riko na kasa da a mai da hankali a sa ido a jihar taraban domin jam'iyyar na apc na shirin shiga cikin halin ha'ula'i muna son ita uwar jam'iyya ta sa ido a jihar taraba abubuwa da yawa suna faruwa mu a jihar taraba abubuwan da yake faruwa da mu tun lokacin da aka yi apc shine muna da matsalan shugabanci a jam'iyyance saboda haka koke-koken da mutane jihar taraba mu suke yi suna yi kuka ne akan hanya saboda national headquarter na jam'iya su saurara kada a bi son zuciyar waɗansu ya kiran kansu shugabanni domin waɗannan ba wai shugabannin APC ba ne a jihar Taraba shugabanni ne na kansu domin mutane da masu neman takara to ko menene gaskiya al'amari akan wannan zargi da kuma korafi da 'ya'yan jam'iyyar APC ke yi a jihar Taraba a karshen zuwan waɗannan kwamiti tambayar kenan da na yi wa Alhaji Ibrahim Tukur El Sudi wadda ke zama shugaban riko na jam'iyyar APC na jihar Taraban gabaki ɗaya shi kuwa cewa wayayi wannan zargi ma da waɗannan 'ya'yan jam'iyyar ke yi ba su ma yi shi bisa ka'ida ba akasari ma dai ba su lura da lamarin yadda yake gudana ba domin kwamiti da aka riga aka naɗa daga birnin tarayya abuja sun zo jihar taraban wadda suka yi kwanaki har ko suka koma babu wadda ya kawo musu korafin. Ah, wannan zargi da suke yi da na saci faɗi an kafa kwamiti a bisa shugabancin ambasado ahmad malam madori da wata sakatariya daga kudu wadda ake cewa rosemary da kuma membobi guda uku sun sun je sakatariya sun zauna da executives kuma a yanar gizo wato social media an yada cewar daga ranar goma sha bakwai zuwa ranar ashirin duk wani wanda yake da korafi ya zo lamba goma sha tara a hospital road inda sakatariyar apc take ya kawo korafinsa har karfe shida ranar ashirin ga wata babu wanda ya zo ya kawo wani korafi dama dai zaben gundumomi da na ƙananan hukumi a jihar taraban an yi ta turka-turka da karfan ƙasa tsakanin 'ya'yan jam'iyyar da masu neman madafin iko a jam'iyyar salisu muhammad garba mudar amurka daga jalingo a najeriya To yanzu kuma sai jamhuriyar Nijar. inda a yankin agadas da ke arewacin kasar farashin albasa ne ke ci gaba da hauhawa a wannan lokaci da da cewa yankin na agadas na ɗaya daga cikin yankunan nijar da ke noman albasar ganin yadda wannan al'amari ke ci gaba da yin kamari shugaban kungiyoyin manoma albasa na yankin adam muhammad ya yi kira ga manoma albasar na ganin sun sassauta farashin sabanin haka kuma albasar kasashen waje ce za ta mamaye kasuwannin yankin na agadas farashin albasa wanga lokaci kullum ma yana karawa abin da ya sa yanzu yawancin cikin afirka nan ga yawancin albasa ta sofa mu kuma ga tamu yanzu sofa sabon fuddowa ne shine wanga lokaci tana farashinta yana hawa kuma akwai abin da yake kawo haka nan kamar lokaci ya don gusa kadan da war haka ana samun ka yanzu kuma abubuwa sun canza yanayin ya canza mutane sun dan kara yin gaba saboda ruwa sai aka kara lokaci to shine ya kawo sauyin yanayin nan shine ya kawo kullum ga lokacin ya zo farashi ya hau kwarai a halin yanzu dai ana saida ta har eh, sha takwas da rabi eh, a halin yanzu buhu na kilo hamsin mu muna kira ga mutane da su gane cewar kamar an suna farashin nan in suna hauhawa da shi kwarai-kwarai kamar su cana in sun ga farashi ya hau sun samu labari farashi ya hau sai su kawo shi yanzu da buhun nan ya wuce jika da ya kai su jika 20-22 sauran kasashe wanda suke da albasa aje kamar su algeria kamar su maroc kamar su holland kamar su china sai su kawo shi idan kuma sun kawo shi farashin namu zai fadi kada a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaram yanzu kuma ga suleiman mani barma dauke da shirin na kasa na kasa na kasa na kasa ba kasawa ba Jama'a salamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako. Shirin da ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi harkokin masu bukata ta musamman daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule mumuni Barma. yanzu haka kasashen duniya na ci gaba da shagulgula a albarkacin makon musamman na majalisar ɗinkin duniya wanda ake gudanarwa daga ranar 23 zuwa 30 ga watan Satumba domin karrama kurame. Wannan wani yunkuri ne da ya samo tushe daga kasar Amurka da nufin koyar da jama'a maganar kurame ta yadda za a rage musu raɗaɗin wariyar da suke fuskanta a sahun al'umma. Yayin da abin ke zama wata hanyar baiwa kurame damar morar 'yancin canza yawo da abokan zama. a jamhuriyar nijar gwamnatin kasar ta shirya irin waɗannan hidimomi a bana tare da haɗin gwiwar ƙungiyar kurame da makarantar kurame da ke birnin yamai dalili kenan shirin na ƙasa ba kasawa ba ya gayyato daraktan makarantar kurame sha'aibu audi wanne ya fara da yi mana bayani akan mahimmancin wannan mako kurame suna da magana su kamar duk wani community yana da magana su ma suna da magana wannan an shi kurma bai san wani halishe ba sai wannan kurmancin nan to wannan shamin ne yana sa a san da su a san da zaman su kuma a san da maganan su kuma dan a yi vulgarize kuma maganan su a yada maganan su ka ake magana wajen kura mai kawai ne tsakanin su kawai mm, mm, ne yanke magana na dauki misali hausa yanzu mutane wanda suna magana hausa da yawa ne ai ba hausawa ka daina ba to yanke kurame yanke community kamar abin nan na kurame ba kurame kadai ne akwai famikinsu akwai kuma population al'umma kuma muna so su kuma su san da akwai wannan magana kuma magana ne mai imanci nan na dauki misali wanda yana da yaron kurma kana so kai mai magana kuma kake ce baka yi maganan shi ba maganan dan shi kaga wannan yaro ban shi dadi saboda wannan nan equal in mun ce lokaci a yan sabka wadansu ba su su ta gida tunda nan suna hira suna gane mu juna suna oh, tsakaninsu suna dariya suna komi me in yaro ya ta gida sai ka gani kamar shi kadai ne an ware shi saboda ba su nan ga gane juna hmm. ko ka gani wani fara ya zo da yaron shi sai ya ce muna kai da Allah ya yake hodi to kai da yaron ka ne oh baka doki lokaci ka san da abin da yake hodi hmm. eh? sai ka tambaye mu ya yake hodi hmm. wato dai ana so ne a koyar da jama'a wannan ana so mutane su gane kuma ana koya mu mutane dauki e, example bara 'yan sanda mu yi su saboda 'yan sanda akwai kurame cikin circulation ko in sun sai da e, e, 'yan sanda ya sai da su ya san da yaya ne za su yi magana wannan 'yan sandan na sun ji dadin shi su ashirin ne muka yi forme gwamnati sun ji daɗin wannan abu sun koya sun haru kwaya dai tunda eh, wannan magana a gane da shi ba formation guda ne ba biyu na ba to wannan shekara ma muke insha Allah na zuwa gaba forman su. Mai da menene aka shirya albarkacin shi wannan mako na bana? To, na bana sun so su yi defile daga nan ekol association de sur zuwa eh, esanger na juri lalle wannan marshikin nan bana a hana shi tunda meri yake eh, marshikin nan babu ba a so a yi disorder kuma akwai wannan ciwo kuma da na corona da yana hana a yi wannan abu to wannan dai ba a yi shi ba nan ne suka yi zama suka yi mahawara abinda ya dame su wala su kurame wajen karatu ne wajen aiki ne eh, wajen sana'a ne sun yi esanje ina ne masaloli suke yaya ne za a yi a samu eh, masalolin nan a samu a warware su kuma a yi a sa abin daga sa kurame ma su shiga cikin al'umma kamar wanda ana ce mai integration tun waɗannan abu in yaro ya ta ekol kuma ya samu horo formation to wannan ka za ka gani yana samu aiki in ya samu aiki ya shiga almuwa kenan amma yanke wannan kai kurma ne bai kamata ma iya karatu yaya ne ana karanta shi to masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau sai a makon gobe za mu zo da ci gaban wannan hira da daraktan makarantar kurame ta birnin yamai sha'aibu audi yanzu a madadinsa ni sule mummuni barma da dukkan abokan aiki na sashen hausa muke ce da ku muni lafiya To a gaida sule yanzu kuma sai Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana. ya aika da sakonnin batanci akan npp da ta jaridar da insight ta ruwaito wannan labarin jaridar ta ce shahararren dan jarida ko kuma dai mai sharhi na dandalin sada zumunci wata social media kevin abotela ya aika da sakonnin batanci akan jam'iyya mai mulki ne patriotic party inda yake siffata ta da koma baya sa'an nan kuma a cikin wani sako mai tsawo akan facebook kevin taylor wadda shine ya samar da loud silence media ya siffanta waɗansu gidajen labarai da talabishin na gida a matsayin abin takaici kurun saboda suna mara wa jam'iyyar npp da gwamnatin ta baya ita kuwa jaridar ghanaian times wannan labarin ta rawaito kananan majalisu guda hudu sun bayar da amincewansu ga waɗanda aka zaɓa a matsayin mambobin ƙananan hukumomin jaridar ta ce mambobin majalisa na ƙananan hukumomi guda uku a nan birnin akra a jiya babu hamayya sun amince da jami'an zartarwarsu a ayawa central municipal assembly baki ɗayan mambobin majalisar sha bakwai sun amince da naɗa ainihin alhaji muhammad kwi a matsayin babban majalisar su yayin da duk mambobi goma sha shida na Coliclot municipal assembly su kuma suka amince da james samuel ni a jetau ya a matsayin mca su labarin bai bambanta ba abu kuma west municipal assembly inda mambobin majalisar shashi da suka amince da joseph bray a matsayin mamban majalisar na karamar hukumar su domin ka wata karancin abinci a makarantu ma'aikatar ministan ilimi na gabatar da gyara a tsarin rabon abinci din jaridar daily graphic ce ta ruwaito wannan labarin ta ce ma'aikatar ministar ilimi na gudanar da yin gyara na rabon abinci a manyan makarantun sakandare domin tabbatar da an gudanar da tsarin abincin yadda makarantu ke bukata dangane da haka ma'aikatar na gina sashen alkaluma wadda zai hada da tsarin nan wadda ke sarrafan kansa yadda ma'aikatar za ta gano karanci na abinci din da ke akwai in ma akwai din ministan ma'aikatar ilimi dr ya usai odichum wadda shine ya bayyanar da haka a cikin wata hira da daily graphic a ranar litini inda ya bayyana cewar wannan sashi na alƙalluman cikin hanzari za ta iya gano duk wani rabon abinci da karanci da ke akwai ita ko jaridar da herald wannan labarin ta ruwaito gwamnati ta ba da sanarwar cewa ta soma shirye-shiryen samun sabon jirgin sama na shugaban kasa daraktan sadarwa na ainihin shugabancin Eugene Ahin da yake magana da 'yan jarida a ranar Litinin ya bayyana cewar ministan cikin gida tuni ya soma gabatar da shirye-shiryen samun sabon jirgin sama domin rage wa kasar bannan kudi na hayan jiragen sama. Da wannan muka yi so karshen sharhin jaridun na yau Radwanan La Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Kira Ghana. da Malam Ridwan. Da haka ne kuma muka zo karshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin da magaran tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka ni tamar abari ce ke ce da ku mu kasance lafiya daga nan birnin da magaran.